This is the voice of America. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na muryar Amurka ne yake magana a kan mitoci 20, 26, 31, 42 da kuma mita 61 daga nan birnin Washington DC. Ana iya kama mu a jamhuriyar Nijar a gidajen rediyon amfani, fara'a, sarauniya, nomad, dalol da kuma niya. Ko kuma a kama mu a duk lokacin da ake bukata a kan yanar gizo wato intanet a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Mai sauraro Assalamu alaikum Usman Kabara ne tare da Mahmud lalu a wannan dare na Juma'a muna fatan kun wuni lafiya. Shin wane mutane aka yanka ne a takum ta jihar Taraba kuma yaya abin ya faru? rahotanni da ke fitowa daga yankin karamar hukumar takum da ke jihar taraba sun bayyana cewa mutane goma sha biyar ne wasu da ba a san ko su wane ne ba suka yanka har lahira to haka sai kuma mu ce a mana afuwa da dan tangardar na'ura da aka samu ina maganar kau da cutar mura tsuntsaye da aka samu matsalar ta a kwanakin baya a jihar kano shin menene amfanin yakar cutar muna yi ne domin a samu abinci yanzu in kajin suka mutu to ina abincin daya kenan na biyu shine kuma cutar ma tana same dan adam To haka kuma za ku ji yadda matsalar man fetur ta hana Legas rawar gaban hantsi. Kar ku manta, yau za ku bugo mana waya ne ku bayyana mana dukkanin ra'ayoyinku kamar yadda aka saba, amma duk sai bayan labarin duniya. To jama'a assalamu alaikum. Firaministan Burtaniya David Cameron ya ce zai kafa sabuwar gwamnati bayan nasarar da jam'iyyarsa ta masu ra'ayin mazan jiya ko kuma Conservative Party a turance, wadda ta samu nasarar lashe mafi yawancin kujerun 'yan majalisa duk da cewa ta gomashin ra'ayin jama'a kafin zaben ya nuna cewa ana kunnen doki. Mr. Cameron zai sake rike kujerar minister a wani sabon wa'adi na tsawon shekaru biyar. kuma jam'iyyarsa ta samu ra'ayin wato ta masu ra'ayin mazan jiya za ta kwashe kujeru sama da 326 a cikin kujeru 650 na majalisar kasar sakamakon zaben dai ya sa shugabannin jam'iyyun adawa sun yi murabus cikin su hadda ed miliban na jam'iyyar labour wadda ta zo na biyu a wannan zaɓe da yake magana bayan wata ziyara da ya kai wato a lokacin da ya kai ma sarauniyar ingila elizabeth a wato ziyara a fadata da ke buckingham mr cameron ya sha alwashin gudanar da shugabanci ga ƙasa ɗaya daula ɗaya kuma ya alkawarin goyon bayan wani kuduri da zai kyale burtaniya ta ci gaba da kasancewa a cikin kungiyar kasuwanci da cinikayya ta tarayyar turai ana kyautata zaton nan da shekaru biyu jama'ar burtaniya za su bayyana su game da wannan kuduri sai dai mamakin da aka yi shine na irin rawar da jam'iyyar scottish ta taka inda ta samu karin adadin kujeru jam'iyyar da ke gwagwarmayar neman wa scotland 'yancin gashin kanta ta samu kujeru sama da hamsin a majalisar kuma ta yi wa jam'iyyar labour gagarumin kayi lamarin da ya sa scotland din ta zama ba ta da jam'iyyar adawa mai karfi Majalisar Ɗinkin Duniya ta bayyana cewa ta karbi dala Amurka miliyan 22 kacal daga cikin dala Amurka miliyan 415 da ta ce tana bukata domin ayyukan gaggawa bayan girgizar ƙasa mai karfin awo 7.8 ta afkawa mutanen ƙasar Nepal. Babban jami'in majalisar a Nepal wato Jami Malgodre ya ce ana bukatar a rubanya gudunmawar da ake baiwa kasar Nepal domin gudanar da ayyukan gaggawa. McGoldrick ya kara da cewa ma'aikatan agaji na aiki ba dare ba rana domin ganin jama'a sun sami wajen fakewa musamman waɗanda suka rasa muhallansu kuma ana buƙatar samar da ƙarin agaji kafin lokacin da muna ya karatu ana da ya fara ruwan sama mai da iska mai karfi a kowace shekara a kasar ta nepal daga watan yuni lamarin da yake jawo ambaliyar dusar kankara da kuma ambaliyar ruwa sama da mutane 7,800 suka rasa rayukansu daga girgizar kasar da ta faru a ranar 25 ga watan na afrilu a can nepal din ana shan labaran ne daga nan sashen hausa na murya amurka ana ci gaba da samun tashe-tashen hankula jiya alhamis a babban birnin kasar burundi yayin da babban jami'in kungiyar kasashen afirka ya ce za a fuskanci babban kalubale wajen gudanar da zaɓe a watan da ke tafe tun bayan bayyana aniyar shugaba pek nkurunziza na tsayawa takarar shugaban kasa a karo na uku burundi ta ci gaba da ganin tashe-tashen hankula da zanga-zanga inda masu adawa ke cewa wannan kuduri ya saba kundin tsarin mulkin kasar shaidu da kungiyar bada agaji ta red cross sun bayyana cewa mutane uku ne suka rasa rayukansu a rangamar daban-daban da aka yi a kusa da babban birnin kasar wato bujumbura a wani karo ma masu goyon bayan shugaba sun jefa masu adawa muka wato makamin gurneti har mutane biyu suka mutu sannan wasu kuma wato suka samu raunuka a wani hari na daban masu zanga-zanga sun kone wani mutum kurmus wanda suke zargi dan jam'iyyar da ke mulkin kasar ne a halin yanzu akalla mutane goma sha uku ne suka rasa rayukansu tun bayan fara zanga-zanga ranar 26 ga watan afrilu wato ranar da mr nkurunziza ya bayyana cewa zai tsaya takara a zaɓe mai zuwa sai dai shugaban ya ɗauki alkawarin yana mai cewa idan har aka sake zaɓarsa zai wato ba zai sake tsayawa takara a nan gaba ba To labaran duniya kuka gama saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Bari mu fara da jihar Taraba inda wakilin muryar Amurka Sunusi Adamu ya faɗa mana cewa rahoto ya nuna an yi wasu mutane guda goma sha biyar yankan rago a garin Takum. Ga wakilin namu na ɓangaren Taraba da Adamawa. Rahotanni da ke fitowa daga yankin karamar hukumar takum da ke jihar Taraba sun bayyana cewa mutane goma sha biyar ne wasu da ba a san ko su wane ne ba suka yanka har lahira a garin Tumfu. Benjamin Bako wani mazauni garin takum ya shaida min ta wayan talho cewa gawawakin mutanen goma sha biyar da aka yanka suna nan a yashe a ɗakin ajiyar gawawaki. yau yau nan da safe nan na maka magana na yanzu haka na ta masu yankan itace irin yan timba na daga nasarawa akwai hasa a cikin su akwai nyamurai akwai suna a wani kauye kusa da takun ba sun tare su a wurin sun tare moto na irin budadden motoci a kore kuran nan an yanka kusan dukan fasinjojin ciki menene sunan wannan kauyen sunan kauyen tampo kusan sati biyu kenan ana wani kashe-kashen da ba mu san manufa fasa ba ran ladi nan na mata sun tashi za su je wani abun nan na coci taro an kama su kusa kusa da barakin soja nan na takon an yanka duka kamar mata nawa ne aka yanka mata guda biyar shi ma sarkin fawon takum alhaji ali sule faki ya ce kisan mai kan uwa da wabi wanda aka soma makonni biyu da suka gabata da ake dauki daidai kannan ya kazance ya zama na gama gari yanzu wannan shi ba ba ko menene kawo wannan dalili na kashe-kashe ya kamata gwamnati ta ɗauki mataki akan wannan hanyar kashin eh, bila da hanyar eh, eh, katsin hasa a gwamnati ta ɗauki mataki saboda kashe-kashe ya yawa mutum bai sai ta mun zama kamar muna cikin kursun hasa kun lafa gwamnati al'umman tibi ne su ne suke aikata wannan abubuwa. kakakin hukumar rundunar 'yan sanda na jihar taraba ya shaida min ta waya ba sanar da shi abin da ya afku a garin takum da safiyar yau ba. wannan labari da ban da labari na amma bari labarai zan kira in ji daga wurin shi dpo din sannan ne labarin da nake shi shine da aka fara wannan kashe-kashe na taku eh. mutum goma sha ɗaya ne wanda muke da labari a gefen fulani da tukute da ko da yake dsp kwaji ya yi alkawarin kira na bayan mintoci goma idan har ya bincika lamarin to amma hakan bai yiwu ba haka ma kokari da na yi na ya amsa kira ta daga baya shi ma ya faskara kisan gillar da aka soma kamar kamar makonni biyu da suka gabata mai kama da hare-hare na 'yan fashi da makami ganin cewa suna ɗiban ganima kamin ya rikide zuwa kan mai uwa da wabi kawo yanzu dai kimanin mutane ashirin ne aka ce sun yi asarar rayukarsu sakamakon waɗannan kisan sanusi adamu murar amurka daga yola najeriya to sai mu ce allah ya kyauta a yanzu kuma bari mu leƙa wurin wakilinmu na muryar amurka ɗin dai muhammad ibrahim kwari da labarin inda ya ji mana shin ina maganar murar tsuntsaye ta kwana ne wanda ta ɓulla kwanakin baya ko kuma makonnin da suka wuce a jihar kano kimanin kaji miliyan guda aka kashe a kokarin da hukumomi suka yi na durkushe yaɗuwar cutar bayan da aka samu rahotannin wata a jihohi 18 na najeriya annobar da ta fi tsanani ne a jihar kano inda aka yi asarar kaji fiye da dubu ɗari bakwai tuni dai gwamnatin tarayyar najeriya ta hannun ministan lamuran noma na kasar ta sha alwashin tallafawa masu kiwon kajin da annobar ta shafi gonakinsu inda ta kiyasta ba da tallafin naira dubu ɗaya da ɗari uku ga kowace kaza guda ɗaya ya zuwa yanzu dai kaji dubu ɗari ne gwamnatin ta biya diyar su a matsayin kashin farko kamar yadda alhaji adamu wani mai kiwon kaji a nan kano ya shaida mun ita ma dai hukumar raya kasashe masu tasowa ta amurka usaid a ƙarƙashin shirinta na bunƙasa harkokin noma a najeriya ta ba da horo ga ƙwararrun da ke aikin bincike da ba da kariyar yaduwar cutar a yayin wani taro a nan kano cikin watan fabrairun da ya wuce hukumar ta hallara masana da sauran masu ruwa da tsaki daga sassan najeriya domin kara juna ilimi game da matakan dakile yaɗuwar cutar ta masassarar tsuntsaye suleiman sambo na ɗaya daga cikin jami'an hukumar ta usaid kokari ake aga cewa wannan annobar tunda ta riga ta yi tasiri a nan ake kokari aga cewa za a tsaye da ita kuma za a yi maganinta saboda jihar kano a cikin kashi ɗari kusan kashi hamsin na matsalar da aka samu na wannan cutar a nan cikin jihar kano take duk waɗannan kaga aka gayyata nan ƙwararru ne na ɓangaren dabbobi cutukansu da sauraronsu to so idan aka koya musu su sake samun wani sabon darasi a kai yadda za su sake koya wasu na ƙasa da su kuma sake eh, koya manoma yadda za a rage illata da bala'inta. Baya ga batun diya gwamnatin tarayyar Najeriya ta taka rawa ta wasu fuskoki daban game da wannan cuta. Dr. Ganiwa Abubakar shine daraktan kiwon lafiyar dabbobi a ma'aikatar gona ta tarayyar Najeriya. Kasan muna yi ne domin a samu abinci. Yanzu in kajin suka mutu to ina abincin daya kenan. Na biyu shine kuma cutan ma tana same dan adam domin kada ta sami dan adam ya kamata mu duba wannan bayan kuma cewa kuɗi ne ake batarwa. Yanzu haka dai babu wani sabon rahoto dangane da wannan cuta ta masassarar tsuntsaye a nan Kano cikin fiye da makonni biyu da suka shuɗe. Sai dai a hannu guda kuma waɗanda wannan cuta ta ritsa da gonakinsu na ci gaba da dakon tallafin gwamnatin tarayyar Najeriya. Mahmud Ibrahim Kwari, muryar Amurka daga Kano, Najeriya. Allah mahalicin ‘yan Adam ya tattara mu a duniya, shi ya yi tsauni ya yi tekuna ya To matsalar man fetur kuma ta sa Legas ta tsaya cak wanda kuma hakan ya hana ta rawar gaban hantsi kamar yadda wakilinmu na Legas wato ya gaya mana baban gida Jibrin gare ka. makonni kusan biyu kenan dai da aka fara fuskantar matsalar karancin man fetur a biranen najeriya daban-daban wannan matsala dai ya haifar da durkushewar harkokin kasuwanci da na zirga-zirgar jama'a ci kuwa har da nan birnin lagos bayan dogayen layukan ababen hawa a gidajen man fetur matsalar ta kuma shafi sauka da tashin jiragen sama a filin jirgin sama mafi girma a najeriya da yammacin afirka wato na murtala muhammed da ke nan birnin ikeja kamfanonin jiragen sama da dama dai ko dai sun rage yawan jiragen da ke sauka da tashi ko kuma sun soke zirga-zirgan gurungun wannan wata mai jawabi ne na sauka da tashin jiragen sama a filin jirgin sama murtala da ke nan ikeja a lagos malam lawal muhammad sani na kamfanin aero ya ce su ma a bangarorinsu sun rage sauka da tashin jiragen sama kamar dai sauran kamfanoni domin rage hasara ko kuma maida wa fasinjoji kudadensu da suka sayi tikiti eh to da yake ka san harka na kasuwanci irin wa'annan na sufuri dole ba za ka ce za ka ki ba kuma kuma duk inda kake jin za ka samu labarin samun wannan nan za ka je neman sa mukan fita makwabtan kasashe nan na kusa da mu ko dai gana ko nan kwatano don mu je mu nemi man fetur nan ko muna sayan samadi da tsada amma don dai mu samu harkokin namu su ci gaba da tafiya to koya wannan karancin man fetur din ya shafi masu harkoki na kasuwanci a cikin gari musamman ma dai zirga-zirgar ababen hawa na haya malam isa mani wani mai sana'ar okada ne a birnin na lagos a gaskiya muna fama da matsala mai matuka saboda ta kai yanzu ina da wanda ya je gidan mai tun daga karfe tara na safe bai samu ba sai yanzu ya dawo bayan karfe biyu da rabi kamar nawa to ake sai da muku man fetur din a gidajen mai a gaskiya a gidajen mai suna sai da matsayin naira bakwai to amma abun burutu fa ko waje abun burutu suna sai da suna sai da fablita matsayin 1215 jama'a dai sun dora laifin matsalar karancin man fetur din ne akan 'ya'yan kungiyar dillalan man fetur ta ƙasa da suka dage cewa sai gwamnatin shugaba goodluck ebele jonathan mai barin garo ta biya su wasu makudan biliyoyin naira a matsayin bashi da suke binta to sai dai kuma a ta bakin daya daga cikin mambobin wannan kungiya alhaji abubakar muhammad ya shaida mani ta wayar salula cewa suna bin haƙoƙinsu ne amma ba ta wata manufa ba ta daban ka san shi man jirgin sama na kanazir ne bambancin kaɗan ne kana da man jirgin sama aka yi amfani da shi da kanazir bambancin kaɗan ne to a ya ake yin su a matakin mai ne to matakin man nan duk an kashe su duk da matakin man nan da buhari ta ya gina su ana karazu boyel din nan har waje za mu kai sauran ka kan nan da wanda wanda wanda jirgin sama yake yi to ba ba a tace shi sai an kawo shi daga waje to daga waje nawa ne za a kawo shi yanzu dai a yayin da ya rage makonni uku a kafa sabuwar gwamnati a kasar abin jira a gani shine yadda gwamnati mai barin gado za ta magance matsalar musamman idan aka yi la'akari da badakalar da ke tattare da ma'aikatan man fetur ɗin kasar na nnpc da kuma kalaman sabon shugaban kasa mai jiran gado janar muhammadu buhari na gudanar da bincike na wakacika tashin da aka yi na cinikin man fetur a ƙarƙashin gwamnatin goodluck ebele jonathan mai barin gado ko da yake dai gwamnatin ta musanta cewa ta yi wani abin da ya saba wa hankali baban ya jibrin murya amurka daga lagos nigeria To baban gida muna godiya da wannan rahoto naka har yanzu dai ana tare ne da sashen hausa na muryar amurka daga nan cikin birnin washington dc a juma'a babbar rana Lambar da za a kira mu a yau ita ce alamar tarawa a sa ɗaya sai biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar sai a yi shirin kiran namu. Hello? Salamu alaikum. Salamu alaikum. Yau wato na Kaduna wane ne? Eh to Malam Usman Kabara kana magana da Akarami daga Shek Abubakar mamudu Buma ke Kaduna na Najeriya. Akarami mutanen Kaduna ina gajiya. To wallahi alhamdulillah ya aiki a kwana biyu. Lafiya lau to menene ra'ayin Akarami a yau? To ni ra'ayina shine dangane da ga gwamnatin tarayya da take jan kunnan cewa kada mai gina da Muhammadu Buhari hamunki kada soke wutar lantarki ne ba ta kasa ko shi ko kuma ya sauke cinikin da aka yi to da Allah shi nake kira da Allah na mu cikin su ko kuma bayanin zai bana yayin da ya karɓi nefa din nan da Allah na mu da taimake mu ya sauke wannan cinikin don wannan cinikin an zalunce mu wallahi muna shan azaba ba wuta na ganin haka gida ba wuta ga zafi ka gani ba gankara ba cajin waje waya wai ba da sun yi da sun sai wutan nan sun karkasa ta kuce garin gidansu to muna godiya akarami da ra'ayinka sai kuma mu tafi Nijar assalamu alaikum Eh, wa alaikum salam. To wane ne lafiya? Lafiya magana. Umma mala adina um, umma daga dogon nuta a cikin jamhuriyar Nijar. To mala Ali ra'ayinka a yau? Umma Ali daga dogon da cikin jamhuriyar eh, Nijar. To mene menene yawa? Lalle zan ba Buhari shawara. Shawara zan ba Buhari. Mm. ya Allah ya raga nan da sati uku zai hawan shugabancin ƙasa na Najeriya. Mm. Ya kamata shi hankali da wannan 'yan karɓa-karɓa. waɗanda ke kuwa su sheko sun shi an ce buhari sami iko su taso su yi maido to eh. buhari fa mutum na da kaye ya kamata shi la'akari da wanda sun kaso a san wanda ƙwararre na sa aikin shi ba mai hannu da gara ba. to muna godiya da ra'ayinka sai kuma mu tafi jihar kano wake magana daga kano. awali nura ne daga kano. to malam awali menene ra'ayinka yau juma'a. Doni dai ra'ayina na ba a janar Muhammadu Buhari shawara a gaskiya ya kula a kanan nan namu dai akwai wayansu da dai sun biyo ne dai rigarsa dai sun ci alfarma amma yi duba da kyau to Allah ya fitar da mu daga cikin kangin da muke cika a jihar Kano. To muna godiya da ra'ayi. Allah kuma ya masa jagora akan mulkinsa. Allah ya ba shi ikon tabbatar da shi lafiya. To yanzu kuma mun gode bari mu tafi Yobe. Hello? Salamu alaikum. Wa alaikum salam. wane ne ayubi to musa ko eh musa modu lewa daga jihar yobe a firamare ba to mal musa menene ka yau ra'ayina akan buhari duk wanda ya samu da cin hanci da rufewa da Allah muna so a kwato mana hakkin ma wajen shugabanni da suka danne mana hakkin mu muna roƙon Allah muna ta addu'a kuma da Allah ya bi mana kadun hakkin mu wanda shugabanni suka danne mana suka ci zalimu Allah ya ba abu dai nasara da ci gaban Najeriya gaba daya to muna godiya sai an jima bari mu je Lagos assalamu alaikum wa alaikum assalam to wani malami ne muke tare da shi a Lagos eh ciyama Alhaji Usman Sani na wuce to ta kwarana me ra'ayinka to abinda an ra'ayi na gaskiya shugaba kasa mai zuwa in sha Allah ya bincike game da badakalan man fetur din da ake ciki. Saboda ni saboda 'yan Najeriya shi dai talakawan Najeriya na zabe shi kuma su zai wa aiki saboda haka gar ya ji kunya ya yi tsaye ya binciki waɗanda na yi batakala game da kuɗin man fetur din Najeriya. To muna godiya Alhaji Usman bari mu tafi Kaduna. Uh, salamu alaikum mun dawo Kaduna wane ne? tsaye Ibrahim Alarama Rigacikun ne Malam Kamara. To mutanen Rigacikun menene ra'ayinka a yau Alarama? To ra'ayina a yau shine wannan canji da muka samu ina kira ga janar Muhammadu Buhari ya kuma yi da hankali a kan abubuwan da suka fi damun talakawa a magance su. Eh. Harkar tsaron nan gaskiya ya damu jama'a ya kamata a ce talaka zai je gona hankalin shi a tashe zai je makaranta hankalin shi a tashe wato janar muhammadu buhari ya kokari ya kawar da wannan matsalar sannan mm. kuma ga matsala ta tsadar rayuwa wanda farashin man nan duk shi ke haddasa irin wannan tsadar rayuwar tujar muhammadu buhari kokari ya gyara man fetur tunda mun sani cewa ya rike ministan man fetur ya san wannan ma'aikatan kuma shi ya kafa rufanari da dama har da ma na nan jihar kaduna ce kokari ya ga ya magance wannan matsalar domin yana haddasa hauhawan farashi sannan kuma bangaren wutar lantarkin nan shi ma to muna godiya a Alarama bari mu tafi wake magana hello daga naija wane ne mun rasa hadeja sai naija wane ne a neja hello to malayin idi hello kana jin mu yawwa to eh. menene ra'ayinka eh, ra'ayina ayyuki ne akan maganar muna jinka to ina ga layin shi yana masa tutsu bari mu je ga taraba uh, hello na taraba waye Dauda ne daga Taraba. To, alaikum salam. Soja kace? Eh, Dauda, Dauda. Dauda, to, to Dauda, muna jin ka menene ra'ayinka a yau Juma'a? Ra'ayina ne, Janar Muhammadu Buhari. Allah ya kai hmm. a shiriko. Hmm. Amma babban abu da zai yi hmm. zai yi ya binciki waɗanda suka yi faɗaɗala da kuɗaɗen gwamnatin nan ta bai bar su. to muna godiya daga taraba bari mu tafi neja saboda lokaci eh, ah, hello wane ne a neja eh, Sajan eh, Suleiman da ke kira daga Neja. To, Sajan Suleiman menene ra'ayinka yau? Don Allah da annabi Buhari ya kokarta don Allah ya binciki bayan Allah nan don saboda barnan da suka yi abun ya yawa. Kada kuskura a kyale su, da aka kyale su gwamnati mai zuwa kuma gaba, wallahi wasu ba su gani ba. in wasu ba su gani ba kawai ba abin da buhari ya musu wallahi zuwa can gaba za a yi da haka amma ya kokarta ya bincike sosai to muna godiya sosai a sajin suleiman bari mu tafi ibadan wane ne a ibadan musa ba zaira ne mazaunin ibadan to musa muna sauraron ka menene ra'ayinka har ga Allah har ina ina masa murna kyakkyawan murna ina masa murna sai da yanda ba ta tsammani mm. saboda har ga Allah dukkan wanda suka saci kudin nan dan Allah Buhari ya taimaka ya kwato mana hakkin mu saboda mu dai sanatoci da yan majalisu duk ba mu san aikin da suke mana ba na Najeriya ba sa mana aiki har to muna godiya ah, malam Musa so bari mu tafi Gombe ah, sai Gombe Gombe wa ke magana kana magana da awal bonanza daga tsohuwar kasuwar gombe to awal bonanza ya mana bonanza ra'ayinka ni ma ra'ayina dai shine akan wanda ya faɗa akan dan najan nan lalle buhari janar ya hanzarta mutanen nan ya kama su sosai duka suna nan ɗaɗɗaɗɗe mu ma za mu ba da gudumawa haka yi to muna godiya da ra'ayinka bari mu tafi kwantagora hello wane ne a kwantagora malam makana kana magana da injiniya mai gero make yi da kwantagora to injiniya barka da warhaka Allah kai mu barka ina wa fata janar fatan alheri Allah ya taimake ki Allah ya dogon rai sannan muna kai kokin mu mu yan Najeriya Allah sakin fon da sojoji duk Allah ya cire mana shi ba da unwani wanda muka alherin da ya kawo ba wanda bayan Allah da yake yi to muna godiya injiniya daga Gora. to bari mu tafi kiran mu na karshe zuwa Kwara wane ne a Kwara Hello Sunana ne Blouse kala kala na sifa Kwara daga Kwara a Najeriya Menene sunan mai Blouse Eh, ina kira daga da shugaban kasa zuwa gwamnoni duka shugabanni da waɗanda aka zaɓa. Eh. Allah da su yi adalci ga wanda ya kamata haka kuma gada su taɓa jama'a waɗanda ya zama su zaɓe su ba. Eh. Sai mu ga gwamna ya ce zai taɓa musamman ma a waɗanda ba su yi jam'iyya ce ba to muna so su rike su da hannu biyu kowa da wanda zaɓe su da wanda bai zaɓe su ba to Allah su ɗauke su da hannu guda. To muna godiya. to muna godiya mai blouse daga kwara sai allah ya kai mu wani lokaci to abubuwan da ko kuma ce wayoyin da za mu iya ɗauka kenan a yanzu yanzu kuma sai sharhin muryar amurka da ke bayyana manufofin gwamnatin kasar a rantsar da shugaban ƙasar togo frog na simbe a wa'adi na uku bayan da ya samu nasara a zaben shugaban ƙasar da aka gudanar ranar 25 ga watan afrilu kotun kundin tsarin mulkin ƙasar ta tabbatar da sanarwar da hukumar zaben ƙasar ta yi na cewa shugaban na togo ya samu kashi 59 cikin 100 na ƙuri'u ko kuma fiye da ƙuri'u miliyan 1.200 da aka kaɗa wanda hakan ya zarta kashi 35 na ƙuri'un da abokin adawarsa pek fabri ya samu duk da cewa babbar jam'iyyar adawar ƙasar ta nuna korafinta kan yadda aka yi kidayar ƙuri'un sannan ƙungiyoyin fararen hula su ma suka nuna damuwarsu kan matakan da aka bi waɗanda suka kai ga zaben masu sa ido na ƙasa da ƙasa ciki har da ƙungiyar bunƙasa tattalin arzikin nahiyar afirka ta yamma wato ecowas da ƙungiyar tarayyar afirka ta au da cibiyar nan mai lura da al'amuran siyasa mai suna gori duk sun ce zaben sahihi ne haka kuma mista fabri tare da sauran ɓangarorin 'yan adawa duk sun amince da shan kayi wanda hakan ya sa ƙasar ta togo ta kauce wa fadawa rikicin siyasa kamar irin wanda aka gani a shekarar 2005 wanda ya sanadiyar mutuwar ɗaruruwan mutane amurka na taya mutanen ƙasar togo murna da suka samu aiwatar da damar da demokuraɗiyya ta basu kuma a shirye muke mu ci gaba da yin aiki tare da shugaba na simbe domin mu ƙarfafa demokuraɗiyya tare da samarwa mutanen ƙasar makoma mai kyau sharhin muryar amurka kenan da ke bayyana manufofin gwamnatin kasar to ai mahmud ba za mu barka ba sai kuma ka ba mu takaitattun labarai ta usman firaministan birtaniya david cameron ya ce zai kafa ga sabuwar gwamnati bayan nasarar da jam'iyyarsa ta samu wato mai ra'ayin mazan jiya ta conservative wadda ta samu nasarar lashe mafi yawancin kujerun 'yan majalisa duk da cewa da tagomashin ra'ayin jama'a kafin zaben ya nuna cewa ana kunnen doki Marsar Ɗinkin Duniya ta bayyana cewa ta kaɓi dala miliyan 22 kacal a cikin dala miliyan 415 da ta ce tana bukata domin ayyukan gaggawa bayan girgizar ƙasa mai karfin awo 7.8 da ta afkawa ƙasar Nepal. Babban jami'in majalisar a Nepal, Jamie McGoldrick, ya ce ana buƙatar a ruɓanya gudunmawar da ake baiwa ƙasar ta Nepal domin gudanar da ayyukan gaggawa. mr godric ya kara da cewa ma'aikatan agaji na cikin na ci gaba da aiki ba dare ba rana domin ganin jama'a sun samu wajen mafaka kenan ana ci gaba da samun tashe hankula jiya alhamis a babban birnin kasar burundi yayin da babban jami'in kungiyar kasashen afirka ya ce za a fuskanci babban kalubale wajen gudanar da zaɓe a watan da ke tafi to muna godiya mahmud a sai kuma in ce a nan shirin dare ya kammala amma kafin in sallama da ku gaba daya godiya ga ita wadda ta bada umarnin shirin wato julie gresham da kuma shi mahmud da ya taya ni gabatarwa a jarmai ibrahim shine ya taya ni daukar wayoyi sai kuma injiniyar mu na yau wato Sulaiman Tarawali. Usman Kabara ne daga nan birnin Washington DC nake cewa Allah ya tabbatar mana da alkhairinsa. Bisalam. This program has come to you from the Voice of America, Washington.